no go live in sorrow. Think and plan for future. He go better. Make we work for future. He go better. Ni ne mangai. Bai yiwuwa kai mangai. kai kullum kai mangai yau ka ɗauki mesi. Ina waye masu ni ne mangai, mangai namijin zaki. Ah, ina kwana Rita. Ina kwana Mangai, ya jikinka yau? Ah, da sauƙi. Yanzu ga cek ɗinka. Ah, na gode. Mhm, ya ka kare da biyan kuɗin asibitinka? Ɗaya daga cikin yaran Alhaji ne ya zo kuma ya biya kuɗin. Yaran Alhaji? Eh, mm, mai anguwanmu ne um, Alhaji Bello. Yana da 'ya sunanta Aziza ko? Kin san Aziza? Na santa sosai. Ah, na ji daɗin samun kuɗin nan. zan biya basussuka na da wuri-wuri ka sa min hannu a wannan receipt din wasu takaddun kuma san sake sa hannu ka manta abin da na gaya maka da ka sa hannu a wannan shirin ku mutanen inshora kuna son harkan takardu sosai ka yarda da ni wa'annan takardun za su amfani dukkanmu. Taya wannan zai gamsar da kowa? Komai na rubuce dalla-dalla yadda za ka samu hakkinka har in ka so. kamar yaya bin haƙƙi. Idan abin da ka yi inshoran ya faru kuma kana son kuɗin. To, ta wani hanya zan bi? Akwai abubuwa da ya kamata ka riƙa tunawa. Da farko ya kasance ka biya karinka ko da yaushe a kan lokaci. Shi ne ƙarin da ka yi zuwa inshoranka. Idan baka biya ba, ko ka biya da latti to za ka rasa garkuwar inshoranka wasu abubuwa suna biyowa idan kana so ka yi nema a ce ka yi hatsari kuma an baka gado a asibiti ga abun da ya kamata ka yi don ka samu kuɗinka da farko ya kamata ka sanar da mu da wuri-wuri kai ko wani daga iyalinka a kira a gaya mana abin da ya faru bayan haka ana bukatar ka mika babbar bukatar ka ga wannan babbar bukatar da kake nema idan har da gaske ne kana asibiti za mu karba takardar asibitin a shaida idan ka karba za mu yi taro za ka kawo rahoton sai wakilinmu zai kawo takardar neman a cikin takardar neman za ka cika abubuwa a kanka da kuma naka bayanin akan yadda hatsarin ya faru idan komai ya yi daidai za mu kawo cek ɗinka na kimanin naira dubu goma aƙalla haka ake yi wa irin wannan shiri amma ka tuna ga kowane doka na inshora yana da bambanci shi yasa yana da kyau ka karanta sannan ka gane irin abubuwan da kake haɗawa mutane da yawa a nan ba su iya karatu ba to ta yaya za su gane waɗannan takardun za ka iya ka kai kofin takardun inshoran ka gida don ka tattauna da iyalanka wannan tsarin yayi idan baka iya karatu ba za ka iya kaiwa wani daga cikin mutanenka domin ya karanta maka Kwarai, me zai hana? Zai iya yiwuwa gobe wasu jami'an inshora su zo da wasu takardunsu na ƙarya saboda zunzurutun iya yaudara su ba mutane su sa hannu don su ci kuɗinsu a banza da hofi. Yana yiwuwa kowane irin kasuwanci muke akwai waɗanda suke so su yi kuɗi ta hanyar cuta. Kina maganin waɗannan takardun zai gamsar da mu. Amma har yanzu ban gane ba. Wannan takardar zai nuna hakkinka tabbacecce ne haƙƙina na nan to me hakan yake nufi abin da aka yarda a kan takardar nan ta zaunu kuma wajibi ne akan kamfanin micro inshora ko kuma mu ce doka ce ta biya ku kuɗinku. ku yanzu waɗannan takardun sun isa shaida ba cuta ba cutarwa ko oh haka ne haka ne na tuna da waɗannan bayanan barkanmu ina tsamman za mu koma hanyar abc kuma mm -mm, mm kawai wani lokaci na ganin sa hannu a takardun nan yayi yawa me yasa ko antiplan ma ta gaya min sai da aka nemi takardar shaidar mutuwar kawo musa kafin aka ba da kuɗin inshoransa haba bayan mutum ya mutu an daɗe ana yi da ni a cikin kasuwancin ga kuma na ga abubuwa da dama mutane za su iya murɗe komai in ta samun kuɗi ne wani lokaci na tafi wata ƙauye a bayan fabor mu bi son wani abokin hulɗarmu wani bayarbe matarsa 'yar ƙauyen nan garin ne ta haɗa wani ƙaramin buki mamijinta ba ta so ya zama wani babban buki ba amma ba da saninta ba sai ga surakanta sun iso amma na yi mamakin ganin ku ba din nisan na san ta so? ya zama dole ne na zo na in yi wa ɗan uwana kyakkyawar jana'iza ko man nisa to tun da kun zo yanzu hmm. to ina mazan 'yan cocin nan ya kamata su so su ɗauka ga wannan tintin eh kar ki damu ba laifinsu ba ne um, na yi magana da su da safen nan shi yasa su kai latti na ji kamar suna isowa yaya me yasa yi musu magana a al'adarmu mukan yi wa mutum kyakkyawar jana'iza shi yasa na sa makaɗa su ta buga ganga don a raka shi da annashuwa ko ba haka ba na ga alamu matan bata ji daɗin zuwan surakanta ba amma ban san cewa makircin da ta kulla ne ya sa ba. baba tun da fito daga ɗakin nan. Menene? Fito mana! Menene kuma? Shiga da sauri kafin mutane su ganka. Wannan yayi yawa. Mun nemi wata hanya da... Kamar ɗaga murya. Sai mutane sun zo. Shiga nan maza, shiga! Dole sai ni, keki shiga mana. amma kai ne gawan ba ni ba. Ni fa na gaji da zaman matacce. Da kai dabara da baka sa mun yi asara ba. Idan mutane sun gane fa kana da rai ba za mu samu kuɗin mu na inshora ba. Ya Allah mahalici. ka yafe mini amma in zai yi fitsari fa ka duba fa irin abin da ya faru a ranar biso baba baba kana ji kuwa na ji baba abin nan na motsi ha a ah, baba kai ko ni ban ci komai ba kai dai kawai mu ci gaba da tafiya duba al'amarin bikin nan bai yi ba da alamun tsafi-tsafi kuma na sani da alama kwanakin shi ba su kare ba ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sama Ash! Oh! Batunde, ka tashi ne? <laughs> Wannan wasa ne. Na faɗa maka ba. Ya mutum zai karyan ya mutu. Eh mana. Har yanzu haka na faruwa? Mutane na gwada cuta a kowane ɓangare. Amma na tabbata maka muna da hanyoyin ganewa ko mutum na faɗin gaskiya ko ba haka ba. Hakan da yana da kyau. Domin a ƙarshe kuɗin inshoran nan kuɗinmu ne. idan na zuba kuɗina a cikin asusun inshora kuma ku bar wani ya yi cuta za ku bar macutan su cinye mu kuɗina ko? ashe ka gane duka harkan ganin taimakon mutane mai yiwuwa ne har in za mu iya tantance masu cuta daga wannan harkan ya yi kyau mm, ya zan yi bari sami kin hana ba zan kuma sake yin korafi ba